cinikayya da sauran hulɗaya tsakanin al'ummomin najeriya da jamhuriyar nijar sun shiga wani mummunan yanayi tun lokacin da aka rufe iyakokin ƙasashen biyu inda jama'a ke fatar samun sauƙi da zara an buɗe iyakokin bayan da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ta ecowas ta cire takunkumai da ta sakawa jamhuriyar nijar gwamnatin najeriya a makon jiya ta bayar da umarni na abu da ta da jamhuriyar nijar sai dai kawo yanzu abinda jama'a suka yi fata musamman mazauna iyakokin ƙasashen biyu bai samu ba kamar yadda wasu mazauna iyakar kasashen ta garin kamba da ke jihar kebbi a arewa maso yammacin najeriya ke cewa sunana ali aliyu kamba shi zango kamba a matsayina na wanda nake bakin boda kuma dan najeriya wanda yake bakin boda a garin kamba da dilokar gwamnati mun ji daɗin buɗe bodar da an kai amma dai kuma abin dai ya zo da saura domin su da nijar ba su ta su boda ba to ba mu san dalili ba saboda a can bakin boda din in ka wuce kwastam barik na nan kan ba za ka isko can bakin gada sun ja wasu manya-manyan itatuwa tun kwanakin baya da wancan abu ya faru sun tare. sunana musa rabi'u daga garin kamba insha Allah. to zai zama tarnaki kasancewa mafi akasari manyan motoci da suke fitowa daga cikin bene kaga sai sun hayo ta gada ne za su tsallako su shigo Nijar su wuto su zo Najeriya. Kaga wannan wutowar nasu idan ba su samu suka wuto ba har yanzu duk abin da za a iya samu cikin karanci za a same shi ba za a same shi da yawa ba don da ƙananan hanyoyi ake amfani da su na daci waɗanda su ma'aikatan ya Allah dai ko dai ya zama sun gani sun kau da kai ko kuma dai a'a ba su sani ba mm. wanda yake in sun sani doka tana iya kamawa a kai to amma idan za a samu fahimtar juna ne na su ma kamar da Najeriya ta buɗe da za mm. su ma sun buɗe insha Allah abin za a samu sauyi da izinin Allah a bangare ɗaya kuma mazauna iyakan najeriya da jamhuriyar niger a garin ilela ta jihar sokoto sun ce sun so maganin sauyi duk da yake mahukunta niger ba su buɗe iyakar ƙasar su da najeriya ba kamar yadda mazaunan garin ilela abubakar muhammad ke cewa wanda a jiya kasuwan ilela ta ci kuma gwargwado an samu ci gaba sosai fiye da yadda aka tunani 'yan kasuwa sun shigo kuma an yi ciniki sosai ababuwa sun gudana yadda ya kamata amma dai magana ta gaskiya wannan ruha da Nijar da ta yi bai yi wani tasiri ba ko bai hana abubuwan suka gudana ba amma yan Nijar sun kwararo sosai da yawa sun zaka illela kuma abubuwan sun yi daɗi. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa akwai illoli da yawa tattare da rashin bude iyakokin daga bangaren Nijar kamar yadda Dr. Kabiru Alhaji Jabo ke cewa. Eh, wannan zai iya kawo karancin kayan masarufi da ita irin kasar ta Nijar idan har bata bude boda ba sannan kuma zai kawo ma kasar tasu ragiya ta kuɗin shiga wanda za su iya amfana da su ta hanyar musanya tsakanin su da kasar Najeriya haka kuma a gehen ita Najeriya shi kai ne wannan rufe abin ga su ma ba zai basu a baya ba domin ita ta kanta Najeriya kan samu kuɗin shiga waɗanda abubuwan da suke shiga ko eh, saboda shiga da fitar da ake yi a Nijar. Mazauna iyakokin dai duk da yake ba a san dalilin kin buɗe iyakar ba daga bangaren jamhuriyar Nijar sun bayyana fatar buɗe iyakokin gaba ɗai domin harkokin kasuwanci su gudana yadda ya kamata. Halin yanzu dai dukkanin mutanen ƙasashen biyu na ci gaba da fuskantar matsalolin da rufe iyakokin yakin suka haifar ga rayukansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.